يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar a yau 29 da watan biyar shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 daidai ga watan uku shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 371 inda malam ya buɗi shafin da rubutu da babban baki ya ce maradu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa wafatihi da kuma rasuwarsa cikawarsa da barin duniyarsa bada abihi maradu cutar ƙarshe ta manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ta fara fi awakhir shahri safar a ƙarshen watan safar ama ahada ashara min hijira a shekarar sha ɗaya da yin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam bi suda'in ana minhu mu'ana ya fara da ciwon kai da ya fuskanci matsananciyar wahala da shi ciwon kai mai tsanani mai zafi fi sabarin wa sukun inda ya nuna haƙuri da kuma nutsuwa ya yi haƙuri na wato tsananin wannan ciwon kai ya nuna nutsuwa da rashin zautuwa don wannan ciwon kai tun mashtar da alaihi maradu sannan sai wannan rashin lafiya ta manzo ta ƙara tsananta wa fi baiti ummil mu'minina maimuna a halin yana wato anin ɗakin uwar muminai maimuna radiyallahu ta'ala anha Allah madaukaki ya da ita fasta'adhana nisa'ahu sai ya nemi izinin matansa an yumarrada fi baiti ummil mu'minina Aisha radiyallahu anha da cewar sauran matansa su yarje masa su yafe masa zirga-zirgar ɗaki zuwa ɗaki a yi sa a ɗakin uwar muminai aisha allah yarda da ita fa'adin nala sai suka yi masa izini wannan kadai ya isa nuna maka adalcin manzo sallallahu alaihi wasallam ce da kuna da haƙƙin zirga-zirga kwanan nan to ga halin da nake ciki komai sai da lafiya ba ni da lafiya a matsayina na manzo zan iya cewa zan tsaya a ɗakin wanci kuma ba lallai su ja ba amma da ce na neman izini daga wajensu a yi min dama a yi jiyan nan tawa a ɗakin aisha to idan mazaje suna tsaye da wannan adalci a tsakanin matayensu to zai wuya ka ji gida ya ƙi daɗin zama ko ya ƙi daɗin sha'ani ko yau wani station jibi gidan mai gari da abin da ya kama da haka sura kamar manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya nemi izini da dama da yarjewa daga wajensu su yadda a yi sa a ɗakin aisha kenan duk da yana wannan halin rashin lafiyar kafin neman izinin nan haka yake tashi daga wannan ɗaki ya tafi wannan ɗaki an fahimta ku qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah yarda da ita ce. lamma da baiti yayin da manzo ya shigo ɗaki na jiya ta dawo cikin ɗaki na ishtadda bihi waja'u sai ciwon nasa ma ya ƙara tsananta ƙala manzo yake cewa a alayya min saba qirab ku kwararo min ruwa daga salka salka guda bakwai lam aukiya aukiyatuhunna wanda ba a riga an kwance bakinsu gaba ɗaya ba a ɗan kwance bakin salka ta riƙa zubo da ruwa wannan ma a kwance bakinta ta riƙa zubo da ruwa kamar shigen famfo don ya rika kwaranya a kansa ko ya ji sassauci na tsananin ciwon da yake ciki ai an san salkaku. la'alli ahad ila nas manzo yake cewa mai yiwuwa ko na ɗan samu damar rubuta wani alkawari ga mutane ko na iya sanar da mutane wani abu da za su wato ainihin rike fa sahu sai suka zaunar da manzo sallallahu alaihi wasallam su matansa fi mikhdabin li a wani bahu na matarsa hafsa yar umar ɗan khattab thumma tafiqna nasubbu alaihi min tilkal qirab aisha ta ce sannan sai muka ci gaba da kwararo masa wannan ruwa da ya nemi a kwararo daga waɗannan salka-salka guda bakwai da kowace ɗan buɗe bakinta tana zubar da ruwanta hatta tafika ya shiro ilaina biyadihi har sai da ya fare mana nuni da hannunsa an ƙadfa altunna kunya abin da na sa ku ya isa kunya abin da na sa ku ya isa maganan ma ba za ta yi ba sai dai nuni da baki ya isa ya isa sai da nuni da hannukan qalat aisha tace summa kharaja ila nas sannan bayan kwarara masa wannan ruwan ya samu kansa ya fita zuwa ga mutane fa salla ya iya musu salla fa salla bihim ya musu salla wa khatabahum i musu khutba zuciyar ne da nan akan isar da sakon Allah zuwa ga al'umma haka bayin Allah na kwarai suke wanda suka saba da fadar Allah ya ce annabi ya ce idan rayuwar ta taho karewa ma haka za ka kasance kamar marigayi malam muhammad bin salih al-ithaimin allah ya ji kansa da rahama yana kwance a gadon rashin lafiyar mutuwa da ya farfado ko sai kama inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta kamar an kira shi lacca ko azizi zuciyar ta saba bakin ya saba to haka na allah suke allah ka sa mu dace sun mashtar da alaihil marad sannan dai rashin lafiya ta tsananta gare shi falam ya stata ilhuroja alisala ya zama ma ba zai iya samun ikon fita sallar ba amara ababakarin radiyallahu an a wannan lokacin sai ya umarci sahabinsa abubakar allah yadda yarda da shi an yusalliya bin nas da cewa yi wa mutane sallah Faƙalali li bilalin radiyallahu an sai annabi ya ce da sahabinsa bilal ladaninsa mai kiran sallah muru ababakrin falyusalli bin nas ku je ku umarci abubakar yi wa mutane sallah kamar yadda na sabai faƙalat lahu ba'adu nisa'i sai wata daga cikin matansa ta ce da shi inna ababakrin rajulun asif ai sari'ul buka kamar da mala ya fassara haƙiƙa abubakar mutum ne mai saurin kuka ya za a sa shi wa mutane sallah idan kama makamak lam yastati an yusalliya bin nas idan abubakar ya tsaya a matsayinka na liman ba zai iya wa mutane sallah saurin kuka ne da shi zuciyarsa tattausar zuciya ce yanzu ya yi kuka wa a a'ada manzo ya sake cewa muru ababakrin falyusalli bin nas jini manzan Allah ina ga muku ku umarci abubakar siddiq wa mutane sallah fa a la sai suka sake maimaita masa ai abubakar mutum ne mai rarraunar zuciya mutum ne mai yawan kuka in ya tsaya a matsayinka ba zai iya mutane sallah ba fa'a'ada Salisa ya sake maimaita musu karo na uku muru babakirin falyusalli bin nas ni na ce muku ku umarci abubakar yau mutane sallah faƙala ya goya da cewa na kunna sawahibu yusuf ku dai mata dukkan ku dangin yan uwan annabi yusuf ma'abuta kai matan nan ma'abuta annabi yusuf yanayinku irin tsarinku ɗaya da matan nan na lokacin annabi yusuf ya suka yi su matan lokacin annabi yusuf abinda ke ransa a ɓoye daban abinda suke faɗa daban sun sa matar sarki a gaba suna cewa innamra'atul azizi turawidu fataha an nafsi girma ya faɗi a ce matar sarki ce take neman yaron gidan sarki yaron da yake masa akace-kace a gida shi take nema mai ake da matar sarki ana ta faɗar wannan kaga sai ka cewar wato su kenan na kwarai ne su lafiya lau amma mai da ta tanada musu mazaunai aka kawo musu abubuwan yankawa aka ce to kai yusuf zo ka ɗan gitta su ganka kace mai wannan kowace ta yanke hannu garin kallon yusuf to a shaida su ne mata sarki ita take sa kullum shiga nan ya fita nan ko to wucewa kawai isu an yayyanke hannu an gane ko to shi ne a nan manzo yake cewa ku dai yanayin ku yanayin ma'abota yusuf abinda ake faɗa daban abinda kuma ake rufe da shi a rai da su da haka tushi ita ma ta yi haka kuma don ta nuna musu ma ta mafi su dauriya da juriya da kuke cewa matar sarki kaza kaza kaza ku ku zo ku gan shi maga yadda za an gane ta samu a kanta uzuri cewa lalle wannan a ta yi abin da ta ta kashe bakinsu tun da zaun nan yanyanke hannun suka yi ah, ya aka ku da kuke magana matar sarki kuma aka yanke hannu me ya faru ne kaga ba amsa to shi na nabi ke cewa da su inna kunna sawahib yusuf ku dai duk inda kuke yanayin ku yanayin matan nan na lokacin annabi yusuf inda kuka sa gaba daban ko abinda kuke faɗa daban abinda kuma yake ranku daban muru ababakrin falyusalli bin nas yanzu na daɗa gaya muku ku kiyaye ku ji ku umarci abubakar yau mutane sallah فخرج أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة sai abubakar siddiq ya fita a matsayinsa na wanda zai jagoranci al'umma sallah da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan fita abubakar an tafi fara sallah amma fara sai annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya samu sassauci a tattare da rashin lafiyarsa shi ne fa da Nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffa sai manzo ya ji sassauci da sauki a ransa na ciwon da yake fa kharaja shi ma sai ya samu dama fitowa a wani yanayi yuhada baina rujulaini ana rike da shi tsakanin mutum biyu ya dogara da su irin yadda ake kama kafadarka hannunka na hagu wani ya kama hannunka na dama hannayenka suna kan kafadunsu amma kama kama a haka aka fito da manzo sallallahu alaihi wasallam in an ce yuhada baina rajulaini ma'ana ana rike da shi ya dogara tsakanin mutum biyu a daidai wannan lokacin kuma tafiyarsa da zai zai zama tafiya ce take akwai waskacewa saboda ba zai iya tsayawa yi tafiyar da kansa ka an ne an ila rajulaihi. take cewa kai ka ce gashi yanzu ina kallon kafafuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ta khuttani min alwaja tana jan layi a tafiyar da ake da shi saboda ciwon da yake ciki ba wai ya warke bane wanda ake da dake da shi to kafafuwan ma kawai jan su ake kiwo ba wai taka su ike ba haka kafar ta nan ta nan kamar wanda zai faɗi an sake shi to kafarsa inda aka tabga nan ta ja layi saboda ba iya daga ta ike fa'ara da abubakarin an ya ta'akhara ganin haka sai abubakar ya nufin ya ja da baya tun daga mai gurin ya fito ga mai matsayin ya zo fa'au ma'a ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya masa nuni an makana tabbata a inda kake ja da baya dama da umarninsa ya ce yayi kuma yanzu ma da ya zo sake tabbatar da shi duk da na zo damar taka ce ba ta ni ba ce sun ya bihi hatta jalasa ila jambi aka karaso da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aka zo da shi gurin wato abubakar aka zaunar da shi a gefen sai zama yana gefen daman abubakar kamar wanda suke sallah da wani susu bi haka taqulu aishatu radiyallahu anha aisha Allah ya dade take cewa laqad awattu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi dhalika na koma wa manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi akan wancan batu nasa na ce wanda yake a umarci babana yi wa mutane sallah a umarci babana yi wa mutane sallah na kokkoma masa da cewar ah abubakar fa ina da raunin zuciya ina da saurin kuka an yi haka da ita ƙarshe kuma ta sanya kishiyarta hafsa ita ma ta sa baki ta ce tudun na yi wannan da wata manufa wa ma ni alamu eh, wa ma ni ko alamu a wadatihi babu abin da ya kai ni ko ya ɗora ni akan koma masa kan wannan magana da ike ta faɗa ana cewa da shi ko dai a sa wani ba shi ba ko a sa umar shi yana cewa abubakar illa an anni tu face ni a matsayina na yar abubakar na ji tsoron an ya ta sha'aman nasu bi abubakar kada mutane su muna na zato ga babana abubakar shi ne yasa nake ta cewa ko dai a sa umar isalla maimakon abubakar da kake cewa wa illa ta ce in ba haka ba in ne alamu ta ce ni na san cewa annahu lan ya ƙadima maƙamahu ahadun babu wani mutum da zai gabata ya tsaya a matsayin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kowaye shi illa ta sha'aman nasu bihi face sai mutane sun mumuna masa zato duk abin da zai ba zai yi kamar na manzon Allah ba to sai ka jana ce aidan ba manzon Allah ba aida manzan Allah ne kaza kama ana cewa zuwansa ya zama wa al'umma wata matsala an fahimta ta ce wannan yasa sai nake ta kokarin ya za a yi a kawo wa babana wannan abu fa hababtu dan haka sai na so an adila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi bakrin ila gairi nake neman manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kautar da wannan magartasa daga kan abubakar zuwa waninsa to amma shi kuma da yake yi wa mayan tsiko anil hawa in huwa illa wahin yuha ai wannan magana ba da ka ike ta. wahayi ce tunda maganarsa in ma ta zama qur'ani izantar da mutane abinda mala'ika jibril zo masa da shi ko ya zantar da su abinda aka kimsa masa na sakonsa zuwa ga al'umma kuma wannan yana cikin sakon irin na karshe karshe da i kafin ya bar duniya wanda sai yake nuna matsayi da daraja da Allah ya wa Abubakar Siddiq Allah ya ji kansa da rahama cewa shine da lafazin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya zama madadinsa a ganawa da ubangiji subhanahu ta'ala da yake yi jagoranta al'ummarsa aka to yanzu ya yadda abubakar ya zama makwafinsa ya gana ko ya jagoranci bayan allah su gana da mahalicinsu duk kuma wani mukami za ka ba mutum ba sama da wani a yadda ka shige ka jagoranci mutane a gana da allah ya fi matsayin shugaban ƙasa yadda da yake shi ba jiniya ba babban gida sai ba kuɗi sai ga kowa yana cewa kai Allah ta ko sai da ga maka auren wani da wani ya matsaya matsalar ya za'a ya za'a rikicin wani da wani zo ka sa baki ta ke ta ganin wahalarsa da rashin daɗinsa sai Allah taya amma da wancan ɗin ne inda ga yadda ake karfiya a kansa kashe wane a daura wane a yi kaza a yi kaza to wannan shine matakin da Allah yi wa Abubakar Siddiq kafin mutuwar manzo hatta idza kana yawmal ithnain har ana haka ranar litinin ta faɗo wahum sufufun fi salat sahabbai na cikin sahun sallah fa kashafa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sitral hujra sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yaye labulan da ke ɗakin da yake yanzuru ilaina yana duban musu habbansa muna sallah wa huwa qa'imun yana tsaken ka anna wajhahu waraqatu mushafin in ka kalli fuskarta sai fuskarsa saboda sheki da take yi kai ka ce wato shafin takardar qur'ani ce hakan ka kallaka ina sheki kamar wato anin fata fara tas wacce take wato mai sheki kuma kamar haka ko shafi da ake iya rubuta tabassama yadhhak sai ya murmushi yana mai yin dariya na dama dariyarsa murmushi ce in ta kai ta kawo shine a gafi ƙasa fahamamna an naftatina min alfarahi bi ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu din kuma ganin haka sai muka himmatu daga mufutunu da farin cikin ganin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata da a ah, ciwo ya warke kinan alamu suna nuna ka ga manzo a tsaye tsaye wanda ba iya Ka ma kallo me yake ko ganin haka wa nakasa abubakar radiyallahu anhu ko ma yasa sallallahu ko hmm, wajen masu kwafan ne wa nakasa abubakar radiyallahu anhu ala aqibai kuma abubakar Allah iya da shi sai ya koma da baya da baya ala aqibai yana mai tattaka wato anin duniya sai yana yin baya da baya ya zaci ya yi wuri da mayafi abin nan kai labule da manzo yake kallo su kamar fitowa zai zo ya jagoranci sallah da ya sabai yi liyasila saf dan shi ma ije isadu da sauran sahu shiga cikin sahun da yake gaba isaje da su ya zama sahu manzo ya jagoranci jama'a wa zanna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kharijun ila as ya zaci manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai fito sallah ne fa ashara ilaina sai muka ga manzo ne mana nuni an atimmu salatakum ku cika sa sallaku ku cika sa sallaku fitowa ma ba za ta yi wannan ma karfin hali ne hankalinsa da ya kwanta saban da ya bari ana yi abin da ya isar ba a daina ba wanda yake na girman al'amarin sallah da yanayin yadda al'amarin shugabanci yake shugaba mai tafiyar da al'amura na Allah ya ce annabi ya ce bai da nutsuwa in bai ga abin yana cigaba ba bai da kwanciyar hankali tun maza da almaradu bihi ana haka kuma sai cuta ta ƙara tsanani alaihi salatu wassalam amincin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wadanat sa'atul ihtidar lokacin halartowar mutuwa ya karatu wa qarubat lahazatul firaq lokacin rabuwa ma ya ƙara kusantowa mala ya ce wali nasma ummal mu'minina aisha ta radiyallahu anha bari mu saurari uwar muminai aisha Allah iya yarda da ita wa tarwil ayyama wal akhira tana mai rawaito mana kwanaki da lokutan ƙarshe fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rayuwar manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi qalat aisha tace qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce innahu lam yuqbat nabiyyan nabiyyun qat tabbas haƙiƙa babu wani annabi sam sam da aka taɓa karɓar ransa hatta yara maqadahu min aljanna face har sai ya gano wurin zamansa a gidan aljanna kafin a ɗauki ransa mai yukhayyar bayan an nuna masa wajen zaman sa a gidan aljanna sai a ba shi zabi yaya a ɗauki ranka ko a ɗan ƙara ma lokaci a ba baka dama ka ɗan ƙara kwanaki ƙalat aisha tace ce falon mashtaka yayin da manzo ya koka da rashin lafiyarsa wa hadara hulƙabu karɓar rai ta karato ta zo gare shi wa ra'asuhu ala fakhri a daidai lokacin kansa yana kan cinyata gushiya alai kawai sai ya sume a lokacin falamma faƙa yayin da ya farfado daga suman da i basarahu sai ya buɗe idansa nahwa saqaf yana mai kallon rufin ɗaki, kallo ya koma saman ji bahaushe Tun maƙala sannan sai ce allahumma fir rafiqil a'la ya allah ina fatan abokan zama mafiya ɗaukaka ina fatan ina roƙon haɗuwa da abokan zama mafiya ɗaukaka faƙultu aisha ta ce sai ni ku na ce idan la ya kenan bai zaɓi zama da mu ba domin ya daɗe yana gaya mana ba wani manzo da za a karɓuransa sai an nuna masa mazauninsa a gidan aljanna tun da lafiyarsa tun da ransa bai riga irin wannan halin ya same shi baya gab da zai mutu ya sha faɗa ba wani manzo sai an nuna masa mazauninsa a gidan aljanna sai bayan an nuna masa ya ce to kana da zaɓi kuwa karɓar ranka yanzu kuwa ɗan ɗaga ma ƙafa ta ce to tunda na je yana cewa allahumma fir rafiqil a'la ya allah ina ka mafiya ɗaukakar abokan zama to sai na san cewa idan la yaqtauna bai zaɓi a ƙara mar lokacin zama da mu bakin فعرفت أنه حديثه الذي haditha na daga nan na san wannan maganar da i hadisin da ya kasance yana gaya mana ne yana zantar da mu shi wa huwa sanda yana da lafiyarsa an gane ta ce an zo gaba yanzu an nuna mu gurin zamansa an neme shi da zaɓi ya zaɓi ya haɗu da wato mafiya ɗaukakar abokan zama wata taqulu radiyallahu ta'ala anha kuma da Aisha Allah yadda yarda da ita ta kasance tana cewa wada'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama Fatima ana haka sai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya yi Fatima radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukaki yarda da ita fi shakawahu alladhi qubit a wannan halin rashin lafiyar da aka karɓi rayuwarsa fihi a cikinsa fasarraha bishai sai ya yi mata rada da wani abu ya yi sirri da ita akan wani abu fabakar nan take sai ta kama kuka sai ta kuka tun mada'aha sannan ya kuma kiranta fasarraha bishai sai kuma asarta mata wata magana ya kuma rada mata wata magana fadahikat nan take sai ta kama dariya kuma fasa'alnaha sai muka tambaye ta yaya miki rada kike kuka kuma miki rada kike dariya fa akhbaratna sai ta labarta mana abin da ya faru ai ba da wafati abin nufi sai bayan mutuwarsa ta faɗa abu a sannan dai san da ya cika tambaya cewa ta da su sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya kira ni ya ga min daga ni sai shi da yana so kowa ya ji sai ya faɗa kowa ya ji to da to bata faɗa ba sai bayan mutuwarsa sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi faƙalat sai ta ce sa'arranin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tuwfiya fi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi yayi sirri da ni a rashin lafiyar da aka karɓi rayuwarsa a ciki wannan sirrin da yi da ni fa ba bakaitu sai ne kuka Tun sarrani sannan sai kuma yin sirri da ni fa akhbarani a sirrin da ida ni sai ya bani labari An anni awwalu ahlihi uhu. ni ne haka yake ko a sarrani nabi sallallahu alaihi wasallama annahu yi yuqbadu fi waje wajhihi alladhi fiye fihi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a sirrin farko ya yi sirri da ni cewar za a karɓi ransa a wannan cutar da i rasu a kanta shi ne sirrin farko da ya fara ga mana raɗar da ya mata cewa i da ita wannan rashin lafiyar tawa ba ta tashi ba ce ta tafiya ce to shi ne sai ta kasa riƙe hawaye sai kuka tun masarar ni sannan sai yi min sirri na biyu fa akhbarani ya bani labarin cewar anni awwalu ahlihi yatba'uhu a iyalansa a zariyarsa da zai mutu ya bari ni ce farkon wacce zan je in tarar da shi ana bayan tafiya ta a cikin wato 'ya'yansa da suka rage ko a cikin zariyarsa da jikoki ni ce zan bu baya fadhahiktu jin dadin wannan kuma sai sa ne dariya to da ka dalilin kukanta za ta rasa babanta wannan rashin lafiya ba ta tashi ba ce dalilin dariyarta bayan tafiyarsa za ta bi bayansa kaga labarin ta ta mutuwa farin ciki ya zama mata ko nasan shine na tashin hankali da shiga cikin damuwa وحين رأت رضي الله تعالى عنها ما بأبيها يا عند فاطمة ألا يدد إتتغى abin da yake faruwa da babanta halin da babanta yake ciki sallallahu alaihi wasallama tsira da aminci Allah su tabbata gare shi min karab na damuwa wa shidda wa shiddatil marad da tsananin cuta qala sai ta ce wa karba aba wayo bakin cikin babana qala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm ce ai ba sauran wani bakin ciki ga tattare da babanki bayan yau ai bakin ciki ya kare ku falamma mata alaihi salatu wassalam yayin da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi rasu qalat sai ta ce ya abata babana ajaba rabban da'ahu ya amsa wa ubangiji da ya kiraye shi kiransa babana ya amsa wa ubangiji kiran da ya masa ya abata babana fi jannatil firdausi ma'awa makomarsa na can wato arin Aljanna firdaus ya abata wayo babana ila jibrila nan a muna wato jajanta wa mala'ika jibril mutuwarsa shi ma da ke kawo wahayi saƙo da yake kawo wa yayanki shi ma abin ai masa jimami ne su saka muna sanar da mutuwar mahaifi zuwa ga jibril falamma dufina yayin da aka binne manzo sallallahu alaihi wasallam qalat li anas radiyallahu ta'ala an sai fatima ta ce da anas Allah ya yarda da shi kai fa tabat nufusukum ya aka ranku tai dadi kuka ji dadi an tahfu ala rasulillahi at-turab na kuka iya ɗiban ƙasa kuna zubawa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata ya kuka ji yanzu ran ku ya dade har kuka iya ɗeban kasa kuka binne manzo saboda nuna musu damuwa da take ci ai ta san duk wani matacce musulmi haƙƙin da yake da shi akan ƴan uwansa su binne shi ai ta san Allah ne ya faɗa kuma amatahu fa akbara martabawa ce ga dan adam in ya mutu a binne shi mai ko a bagawarsa tewari dabbobi su rika tsatsaga suna ci da tsuntsaye amma su take faɗar wannan saboda damuwa da take ciki shinziran ku ya daɗi ku karkaɗe ban ƙasa kuna zuba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magagin rasa wato mahaifi sun mata ƙulu aisha tu radiyallahu ta'ala ana sannan aisha Allah maɗaukaki yadda da ita take cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu fi maradihin ladhi ma tafi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance a rashin lafiyar da ya rasu a cikinta yana cewa ya aisha ke aisha ma a zalo a jido alamar ta'amin lade a kaltu bi haiba ban gushe ba ina ta jin raɗaɗi na abincin da na ci a haiba fa haza awanun abu abuhuri wannan lokacin fa ne lokacin tsinkewar jijiyar da isar da take isar da sakon jini zuwa ga zuciyarta minasum na wato summin da aka sa a abinci gubar da aka sa a abincin da nace a khaibar kin ji yanzu yana jin radadin sa a cikin makogwaro lokacin tsinkewar igiya ko jijiyar da ke kai sakon jini ya fayi mana shi kansa yana jin lokacin tafiyar ya karatu yuridu tilka sha almasmuma annabi na nufin akuyar nan da aka sanya guba allati qaddamat halahu alyahudiyya wacce ba yahudiyan nan ta kawo masa fi khaybar a lokacin yakin khaybar thumma taqulu aisha radiyallahu anha sannan aisha Allah ya daidaita take cewa inna min ni'amillahi alai yana daga cikin ni'imomin da Allah ya yi min anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi na sai aka sa radiyallahu ta'ala an hukum. Allah maɗaukaki ya da shi duk zai karba ya fi baiti ya rasu ya cika ne a ɗakina Wafi yaumi kuma a ranar kwana na ma ya cika in ma kirgen kwanan za a ranar kwana ta kwana nan wa baina sahari wa nahari kuma ya rasu tsakanin ƙirjina da wato ainihin wannan lokon da ke jikin wuyana ina jingina da shi ina runguma da shi ka san ka mara lafiya ina kan hannunka za ka tar da yana tsakanin ƙirjinka da wato nan haɓaka inda daidai wannan ramin yake na farkon kirji ka jingina shi anan ta ce anan allah ya masa cikawa wa inna allaha jama'a bayna riqi wa riqihi inda mauti kuma Allah da ikonsa bayan ya mutu ina rungume da shi ya rasu kafin ya rasu Allah ya haɗa tsakanin yawun bakina da yawun bakinsa ta yaya ta ce dakala halayya abdurrahman a lokacin da bai da lafiyan nan da zai rasu abdurrahman ya shigo ta anibna abi bakar tana nufin abdurrahman ɗan abubakar ɗan uwanta ya shigo radiyallahu anhu ma Allah ya dada su wa da siwak a sanda ya shigo gidan duba manzo sallallahu alaihi sallama a hannunsa akwai aswaki shi abdurrahman wa ana mustanidatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana mustanidata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma a halin ina jingine da manzo sallallahu alaihi wasallam na rungume shi fara'aituhu yanzuru ilai sai na ga ta kallon abdurrahman da aswakinsa wa arabtu annahu yuhibbu siwak nan take sai na fahimci aswakin yake so aswakin yake so ba wai abdurrahman dan abdurrahman ai ba yau ya fara ganin sa ba fa qultu akhudhuhu lak sai da shi in karban ma aswakin ne fa ashara bi ra'si sai mun nuni da kansa magana ma ba ta samu ba anna ina mai nuna cewar eh gada kan a karba masa fatana waltuhu sai na bashi fashtadda alaihi sai ya mar tsauri ba zai iya taunawa ba ba karfin taunawar yanzu ka duba wanda ake kasa fasa dutse zo ya fasa yanzu tauna aswaki ya gagare shi ya kake jin raɗaɗin wannan wa ƙultu ulayinuhu lak sai na ce in tattauna maka shi in maka laushi da shi fa share bi ra'asi nan ma sai sake mun nuni da kansa anna ige da kai cewar i in tauna mai ya laushi ba zai iya ba falayyantuhu sai na wato anin tausasa masa shi na wato anin tattauna masa shi ya laushin da zai amfani da shi Fa amarrahu sai ya bi kan haƙorinsa da shi irin yadda ake aswaki ma'ana ya fara yin aswaki da shi shi ne amarrahu marra ya murru ya shuɗe ta kan abu wa baina yadayhi rakwa a gefensa kuma a gabansa akwai wani mazubi fiha ma akwai ruwa a cikin mazubin faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma sai rika shigar da hannunsa cikin ruwan fayamsahu bihima wajha sai ya debo ruwan sai shafa wa fuskarsa in ya aswaki aswaki sai debo ruwan sai shafa wa fuskarsa wa yaqulu la ilaha illallah a daidai lokaci na cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da daci tana da magagi sakarat an ce sakaran wanda ya sha giya ga yana ma ina wato ainihin buguwa nan ya buguna to irin wannan magautar na baka san inda kake ba shine manzo yake cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magautar tana sa gagi thumma nasaba yadahu sannan sai ya tsaye da hannunsa kyan dan yatsansa faja'ala yaqul sai kama cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la mana na zabi mafi daukakar abokan zama na zabi mafi daukakar abokan zama hatta qubida har dai aka dauke ran aka karbe shi wa malat yadahu hannun sai ya saki tunda ba rai ba magana hannu ya tsaya sai ya saki kuma sai hannun ya karkata daga tsaye da shi da iya fakana akhiru kalimatin kallama biha allahumma rafiqul a'la sai zama ƙarshen kalmar da ya faɗa daga ita bai kuma faɗa wata bayan la ilaha illallah da i allahumma rafiqul a'la Allahumma rafiqal ala Allah na zaɓi mafi fita mafi ɗaukakar abokan zama aka karɓi ransa wata ƙulu radiyallahu anha kuma aisha allah iya dade ta kasance tana cewa matan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya rasu wa innahu baina haqinati tabbas a sanda ya rasu yana tsakankanin mafitsarata wa zaqinati da haɓata ina nan na rungume shi ta ƙasa mafitsara mara ta tana can ta sama haɓata na sama da shi ni kuma na runguma da shi a haka ya rasu wacce ta wannan haka ya ƙarfin halin ka gaya mata magana kai kai asara amma ya tabbata ya asara wacce kallo ta kalla na mara lafiya ta fahimci yana son abu ta ce kana so ya nuna gyaɗa ta karɓa masa ta miƙa masa ya gagara tauna ta ce in tauna maka mai wannan basirar da hangen nesa da wayewar ta yadda ake jiyan mara lafiya ta yi jiyarsa ta sha wahalarsa ta san daɗinsa ta san wahalarsa a ce ta za ka gaya magana ka taɓe ka yi asara allah ka kiyaye mu wannan hadisi na daga cikin hadisan da ya kamata a koyar da nas nas da muke da su yadda ake jiyan mara lafiya ta kamata su rika fahimta kallon mara lafiya ya kura fanka ido a rage ma ita mai yiwa tana sa ina jin kamar yana shaƙewa sanyinta ya mai yawa ba kun saka a kan zace ai wajen marasa lafiya sai da fanka <laughs> an gane ko yi eh. ko kuma ka ga wato ainihin ina buɗe baki ruwa kake so in yi haka to saka sai a kama ruwa amma ba a tafa ba shi kuma an hana zuwa mai jiya ba ma san magoni mai jiya kuma ko ba ku tsaya kansa ko gudanuwa ake ko kuma ku suna tsaya kan nasa masu ce ya cika raki don ba kana halin da yake ciki ba baka ji abin da yake ji ba ko kisa wasu suke suke kasa hakuri ake ana ta faman faɗa a rediyo rahama ce a birnin ne a ce mai ciki ta haihu ta kuma bi da mari saboda an gaya mata magana sun take nakuda ita ma ta kule bayan ta haihu ta rama ko ba su fahimci yadda ya kamata saboda haka bayan ka je ka yi karatun ka na nas to kuma sai ka zo kai karatun hadisin manzo na yadda ake jiyan mara lafiya sai a tattaro ire-iren waɗannan hadisan duk sai a koya musu haka ya kamata a musuluntar da abu sai zama tu suna da basira ta addini suna da basira ta wayewar yadda ake jiya ta zamani da kuma ta addini sau to gashi tana cewa ya rasu ina tsakankanin haɓarta da mafitsararta wani lokaci kuma su malamai suka ce a abinda ake nufi haƙinati wa zaƙinati haɓata ta sama da ƙasa ya rasu a tsakankanin ma'ana dai ina tsakanin ƙirjinta da haɓarta ta rungume shi fala أكره شدة الموت لأحد ahadin ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi وسلم tace ne نون وتكاما nuna wata kyama a game da abin da ya shafi tsananin mutuwa ga wani bayan mutuwar shi tsanantar wahala a lokacin mutuwa ba ta nuna shigar ba wahalin kai. saboda wahalar da manzo ya mutu ba da shi ake gane dan aljanna da dan wuta ba ko sai ka ce ka wannan wahalar ta isa ka to me kake nufi ta isa ka hakan za ka ce ka ya tuya ba to kana nufin fara masa aka tun daga nan kama ne ma wahayi kai maka wahayi mai yiwa duk wani abu da yake na ba daidai ba na kuskure su ake sai an kakkaɓe masa tas su je wa Allah da tsarki shi ya ya ci wahalar tun daga nan saboda ba zai sake gama da wahala ba shi sa ya ce laisa ala abiki karbun ba adal yau ki ai maganar wahala ko damuwa ta kare babanki ba shi ba sake cin karo da ita iyakar ta kenan wannan yasa yake cewa Allah ya sa mutuwa hutu ce amin eh Allah ya sa mu mutu mu huta mu وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه حين اشتد الضحى rasuwar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta kasance ne a lokacin da hantsi ya dubu dai in ji bahaushe hantsi ya nisa mana ba farko-farkon fitowar rana ba ne hantsi ya nisa rana ta daga amma dai ana cikin halin hantsi min yawmil ithnain wanda ya daidai da ranar litinin a athani ashara min rabi'il awwal sha biyu ga watan rabi'il awwal ama ahada ashara min alhijra shekara ta goma sha ɗaya da hijiran mun farkonta na ce watan safar ko rashin lafiyar ta fara wa umruhu a daidai lokacin shekarun manzo sallallahu alaihi wasallama 63 sana shekara 63 a duniya shi ne zonin ya mutu sakaci an shi ma da 63 to sai me kana dafin don shekarunsa ya ɗaya da na manzo shi ma an gafarta masa ba dalili ba ne ko? Ah, to sauran wanda suka wuce shi kuma ba a shekaru su kuma yaya wanda suka kasa shi kuma yaya an fahimta ko nan ba ma'auni ba ne mai mutum ya yi shi yake auna kuma da ya an karɓa ko ba karɓa ba wannan kuma ba ka sani sai dai fata da sa rai Allah ya sa mu dace ci gaba yake cewa fasalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai tsira da aminci da albarkatu na Allah su tabbata gare shi imamul muttaqin jagoran masu tsoron Allah wa khatamal anbiya cikamakin annabawa wal mursalin da manzanni wa afdalul khalqi ajma'in mafificin halittun Allah baki daya wanda ita ce ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam as'ilatul lil muraja to mu ma kenan da muka zo yanzu ake ba mu labarin mutuwar ina ga wanda ya mutu a gaban su in kai yanzu kana jin wani iri kamar yanzu aka yi mutuwar to na ga wanda su ga shi suna kallon yadda yake daga hannun suna kallon yadda yake faɗar ina lil da la suna jin sanda yake cewa la ilaha illallah a kasan sun fi ka shiga damu kuma kaunan ma ba iri ɗaya bace Allah ya saka musu da alkhairi as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka karanta mata bada al maradu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaushe rashin lafiyar manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta fara a watan safar a shekara ta 11 da yin hijira lamma shtadda alaihi almarad lokacin da rashin lafiya ta tsananta ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amara ababakar radiyallahu an ya umarci sahabansa abubakar Allah ya yarda da shi an yusalliya bin nasi da yawan mutane sallah alama za ta dullu hada ikhtiyar alama za ya dullu hada ikhtiyar wannan zaben da manzan Allah ya masa na ya jagoranci jama'a sallah me yake nuni yana nuni ga cewar lalle ya kamata abubakar siddiq ijara gamar al'ummarsa bayan mutuwarsa eh zama halifarsa wannan nuni ne mai kwari tunda ya halifantar da shi a ganawa da Allah to babu abin da ya rage shine yasa Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi yake cewa ah, yaushe manzan Allah zai gabatar mana da kai akan al'amarin addininmu mu kuma mu kasa gabatar da kai akan al'amarin duniyar mu me muke da shi da ya yafi addinin ne za Allah zai yarda da mu a kansa to manzo ya shugabantar mana kai ka jagorance mu sallah sai kuma duniyar mu kasa baka me ya same mu da haka sai kama hannun sai masa mu baya sai kowa ma ya bi an fahimta ku kaga da jahilta wannan zai sa wani zo yana ca ai aliyu aka ce in bayansa ko ya ce a kawo takarda zai rubutu aka ki kawa dan bakin ciki dan waye kai ne dan bakin ciki kai ne dan bakin ciki Allah ya wa abubakar matsayi baka su kuma nan gani nan bari ba yadda ka iya eh اختصت عائشة رضي الله عنها من بين سائر زوجاته بخصائص an keɓi aisha allah ya yarda da ita da wasu abubuwan keɓanta a tsakankanin matan manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi udkur talakatan minha faɗo abu uku daga ciki da allah ya keɓe ta da shi idatar da ita da shi da sauran matan manzo ba samu wannan manzo ya yi jiya a ɗakinta ya mutu a tsakankanin kirjinta da wato haɓata a tsakankanin wato mafitsararta da haɓata an binne shi a ɗakinta yawun bakinta ya haɗu da yawun bakinsa ranar mutuwarsa ko? za su da yawa abubuwan eh. ita ce wacce ta hankalci abin da yake so kafin ya bar duniya tafi zuwa ga mahalicinsa domin yana faɗa cewar yin aswaki matsaharatun lilfam tsaftar baki ce kuma samun yardar ubangijin ta taimaka mar da yin abin da Allah zai yarda da shi kafin ya bar duniya an keɓe ta da wani da abubuwa da yawa Allah ya ji kanta da rahama saka mata da alkhairi Aisha babban suna ne sunan mahaifiyata ne sunan sadakata ne sunan yata ne na hudu yace udhkur tariha wa bil yawmi wash shahri was sana faɗo mana tarihin ranar rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka faɗi ranar ka faɗi watan ka faɗi kuma shekara ya rasu a watan sha biyu ranar sha biyu ga watan rabiul awwal a shekarar sha ɗaya da yin hijira haga eh, lafiya lokai ba za a zo wannan tambayar a ce manzon kama baka san ran da ya rasu ba baka san kwanan watan ba baka na an ce ta sha ɗan ai bai cika ta ya fare ta sai dan za ka yi ƙirgen zare cikin da ya shigo shekarar ko tashi da ciki an gane ko yau wata biyu a na ukun ya cika a ciki shi ma na ukun bai ƙarasa ga raba ba ba ko? da sannan yake cewa ما هي آخر كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم wace kalma ce ta ƙarshe da manzon Allah ya faɗa kafin ya bar duniya Allahumma rafiq al'ala Allahumma rafiq al'ala wani zai ce to an ce kuma wanda ya cika da la ilaha illallah ce ai ya cika da ita shi sai da ya faɗa sun ya ce Allahumma rafiq al'ala kenan dan ka faɗa la ilaha illallah ka faɗi wata kalma da bata saba da la ilaha illallah ba ta baka cika da la ilaha illallah an gane ko yawo ko kai yanzu kai la ilaha illallah kuma saka da saka ji kana subhanallah alhamdulillah ka da cika da fadar Allah an fahimta ku eh. to mu ma'anan za mu tsaya sauran mu darasi daya da za mu in Allah su da bayan zabe mu kammala littafi to da sati mai zuwa muna gobe zabe ko eh, to ba za mu karatu sati mai zuwa ba amma za mu jinkita bayan zaɓe za mu dawo mu ƙarasa littafi kuma kan sannan a je a tuna na littafin da ya kamata mu ɗora bayan wannan a kawo shawarwari don mu tashi guda ɗaya mu maye da shi bayan kammala wannan insha Allah Allah ya samu dace Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan bawon Allah yake cewa ya kasance na da 'yan uwa kuma allah su subhanahu wata'ala yi wa mahaifinsu rasuwa kafin ya rasu ana bin sa bashi kuma ya sanar su ma 'ya'yansa sun sani amma sai yayin mai tambaya suka ce sun ɗauke wa mahaifinsu wannan bashi za su biya sun fara biya amma sun tsaya da ci gaba da biyan bashi ishe to ya halin da mahaifinsu ke ciki shi dai abin yana damunsa sosai yau kimanin shekara biyu da rabi to 'yan uwanka suna buƙatar tunatarwa cewar a matsayinsu na 'ya'ya ina daga cikin halacci da za su yi wa mahaifinsu su sauke masa haƙƙin da ke kansa na wani sai ka tunatar da su cewar a lokacin manzo fa sallallahu alaihi wasallama har saboda bashi manzo yakan ƙi wa wani sallah cikin sahabbai duk da matsayinsu da ɗawainiyar da suka yi da shi da addinin Allah amma yakan ce ba zai yi wa wanda ake bi bashi sallah ba har sai in wani ya tsayu akan cewa zai biya bashin sannan ya masa sallah to ya kuka babbabanmu a yanayi irin wanda kun yi alkawarin za ku biya kun fara kuma ku tsaya kuna ga haka ya yi daidai to sai a zabarar da su a wa'azantar da su da irin wannan maganganun cewar kuma duk abin da za fi aiwa mahaifi ba fa za a iya biyansa ba duk abin da kuke samu na alkhairin duniya yanzu da kuma kuke sa ran ku samu na lahira a nan gaba ina fa da kaso da gudunmawa a ciki domin tsayawarsa da abincinku da suturarku da makarantarku da wayewarku da abin da ya kama da haka shi fa ku damar da kuka to kuma in ba ku yi mahaifi irin wannan ba me kuke da shi da za ku masa in ya to shi din bai da iko da damar da zai biya don bisa ga alamu yadda yake nuna damuwar da yana da damar shi da ya biya domin abin ya dame shi so da haka to tunatar da su irin wannan maganganun cewar wannan fa ba wanda zai gaya musu kamar sa ko ba su da abin da za su yi wa mahaifinsu da zai kyautata masa ya zamanto cewar har ya mutu suna masa biyayya da san ci gabansa da fitarsa daga matsala kenan ba don ganin idansa suke masa abubuwa ba ko da ba ransa haka suke sai tunatar da su irin wannan don a samu a sauke wannan nau Allah ya ba da damar biya. Ba da su ba su yi a in ya fi karfin da za su iya biya su ɗaya ke bashin banki shi yaɗo ike yi ba tsayawa yake ba ko? mushiya suna karɓar kadara wannan ya kasa biya za su sayar eh yake magana cewa kuma su suna karɓar kadara ɗabi'ar banki da in ka mutu ma za a siyar Ka a sharaɗin su na ba ka bin ko to da haka da yiwuwar cewar dai wannan bashin ba da za su gagara biyan ba tunda har suka ɗauka kansu za su biya kuma suka tsaya kaga yana nuna cewar ba wanda zai gagara su biya ba da tun farko sai su ce ba za mu iya ba eh, sau da haka dai a musu wa'azi an karar da su su dage su biya wannan kuma yake cewa shi matsalar da yake fuskanta da mahaifa ne akan matsalar durƙuso lokacin gaisuwa ce har ta kai ga wasu daga ciki in ka gai da su ba a durƙushe ba ce ba sa son gaisuwar a riƙe gaisuwar sun fasa ce to irin wannan ayya da su sai a su ta hikima wadu ila da rabbika bil hikimati wal mau'izati hasan kuma su iyaye ke cewa wasahibuhuma fid humafi duniya a dai rayuwar duniya kai abin za ka iya yi ka daidaita da su ka abokantake su zaman da tun da bai so ka gaishe da shi sai a tsugune in a zaune yake in ka zo nemi guri ka zauna dirshin kamar da yake zaune ba na kwana ba durƙuso kai ba zaune yake zauna shi ma ba zai ce kai ma rashin ladabi ba da ka zauna ko ce shi dalle shi durƙusan yake so sai an yi an fahimta ko sai kai masa wani in a tsaye yake ba gagara zai ba in ta kama ma aje takalman ka a gurin zauna a kansu dirshin kai dai ba tsuguno kai ba durkuso kai ba zama kai tunda shi baya son kana tsaye na tsaye amma ba inda zai ganka ce a ganka ka durƙusa zama kai tun ya fahimci haka a hankali a hankali tafiya tana tafiya duk abin da yake jawowa rashin karatu da ƙarancin fahimta amma in yana da ilimin sanin cewar kai da ɗansa zai mika masa hannu shi ma ya mika masa ba za su zare hannayensu ba sai Allah ya ɗige masa zinabansu kamar da ya tabbata a hadisi ana ba zai ƙi haka ba to amma bai wannan karatu ko bai samu wannan horon ba shi ma tun taso wasu a gurin iyayensa an fahimta sau da aka ɗabi'a ta ɗan adam yana da wuyar barin abin da ya riƙe musamman sun da girma icin masa sai a bi su ta salon hikima kada yadda za a yi uwar watsi don baka da sama da su kuma za ka so a ce inda kake sa ranka tafi ka tsira su masu je su tsira ko sai ka bi ta hikima ta dabara har a kai ga cimma matsayi kada ce saboda wannan shi ta yi abubuwan da suke da ya fi wannan matsala a tare da su da za su iya sauraron ka gaya musu su ankara su gane su bari sakamakon ka na kasance in ka bi saboda wannan aka yi uwar watsi tufa ba abin da za ka faɗa su karɓa sai kuma matsalar tafi wannan da suke tare da ita su dawoma da ita an fahimta ko ka sai an bata salon hikima da dabara har arabu lafiya a kai su ga inda su ma za su dace da barin wasu abubuwan su karɓo su abubuwan Allah ya sa mu dace eh, kuma wani lokaci duk irin wannan kamar da muka faɗa irin wannan karatukan da muke yi wanda suka shafi hukunce-hukunce ko wanda suka shafi yadda manzo rayu da sahabbai da ya'ya da jikoki da abubuwan da suka kama da haka duk sai ana kaiwa iyaye suna ji har ba su suna ji sai masa memory din kadan sai masa wani abin da ake sawar er, ɗan er, er, din ba shi ya rika ji ci baba ga wannan irin wannan karata da rika ji in an ji gyara rika ga mana musanar da malamai kuma kai ka san ba gyaran da zai yi an gane ko abubuwa ne masu kama da waɗanda sai ka an coshi ya gyara wasu abubuwan shi ma ya bar wasu abubuwan ya kama wasu da gaske to ta irin waɗannan salam in kuma kai ne zaka isar da sakon kai ma ka san ta salam za ka gaya masa idan ganin cewa eh dan safa gaba yake ba baya yake ba kuma abubuwan da suke gani da gare ka babu shakka akwai canji akwai ci gaba akwai kaza akwai kaza ga tausayi ga damuwa da al'amarinsa shi ma ba zai maka keke da keken wasu abubuwan ba eh, to waɗannan abubuwan suna buƙatar a kula da su a kiyaye ka ce mai malam wayar da malam ya kawo da yasa akwai wayar da ta fi cika gari shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a magana ta biyu ya gaya mata cewa ke ce shugaban matan gidan aljanna ya sannan kuma har aka samu dan daukar garan na fatima a garar ce babu Eh, eh, akwai hadisi da manzo ya tabbata tana ɗaya daga cikin shugabannin matan gidan aljanna ita Fatima akwai wannan magana amma cewar za a ɗauki gararta ko an ɗauka wannan ba wani aya ba hadisi eh saboda haka wasu abubuwan yanzu kamar abin da muka karanta manzo sallallahu alaihi wasallam yana tashi tafi gidan yarsa Fatima tana zuwa gidansa gidansa itareta yi mata mara balale tana ina tashi tafi gidanta har san da ya je tarar da wani lokaci mijinta ya fita yace na mijin naki tace mun dan yi sabani yau ya fita dan bacci ma da yake a gida da rana ya ki nan ya yi tafiyar kaga wannan mu yanzu kaga uba ya tashi ya tafi gidan yarsa shekara nawa ake ba samu an gani to irin wannan abubuwan duk sai mun koma musu mun koya za ka je kaga wani abin da ba za a iya gaya maka ba a labarci sai ka je za a gan shi ka san gyaran da za wata ganka ta yi farin ciki ta ji daɗi ka rage mata zirga-zirga cewa sai kullum ta rika zuwa gida da ta abin nan sai ba na je baran nan na da tsayawa ana kula da ayyukan gida fa kin ga mijin nan naki ga ƴaƴa ga kaza ga kaza ga baki kuna yi kenan kullum a hanya ko to amma shi ba zuwa in kuma ta kwana bata zo ba ce baka da zumunci ka hana yasa zumunci akan wannan ma kuma rika magana cewa ya za a ya za ko to duk abubuwan mun wancan kalli da su sai mun koma musu abubuwa su ke wannan tambaya ta a dangane da jeshi usama da manzo sallallahu alaihi mm. rashin lafiya ta kama shi da tsuwa bayan ya rasu sannan aka tura sai tura su mm. amma shi a da yake cewa wannan jeshi usama din abin da ya hana tafiya wani yakin da manzo Allah tura su saboda dama sun shirya za su yi wa Ali jiyin mulki shi suka tafiya an ba haka ba su kuma manzo Allah malam kamar wanda ke jahili ta za a wajen rushe masa wani shubha jahili wajen rushe masa da wani mai shubha zai faɗa shine in da damar da za ka iya an karar da shi da kuma nusar da shi ka zo masa da abubuwa na dalili da zai gamsu daga inda ka ciro da yadda aka yi bayani na malamai ka ba shi amma maganar ka gamsar da jahili a abubuwan za su rika samunsa na shubuha in dai bai dai tafi makaranta ba ba ka da su maganin cutar jahilci karatu tafi makaranta amma in dai jahilci ne sai ka gama masa wannan shubuhar kana ga kamar ya samu in ya sake zuwa ma da wata sai ga wato ashe duk abin da ka ba ma aikin banza kai ba ma ya gane aiki ka gane kisa wato mu'amala da jahilci tana jahili tana da wahala tana da wuyar sha'ani amma inda ya da zai rika zuwa makaranta ko harafi ɗaya zai je koyo tun Allah ya yadda inda ya shekara yana yi shi da kansa an ci ya bambancin rayuwarsa da ita da da ta yanzu zai iya gaya maka cewa lalle da ki dafa mini shi da kam ya cuci kansa ta wani labari da ake faɗa na bayan Allah da ya shekara 60 aka ce yanzu shekarar kanawa ya ce shekara ta ashirin, aka ce haba bayan Allah yanzu a zai kalle ka yace shekara ashirin yace eh abin da nake nufi shekara arba'in da na yi duk ina jahili na yi su a ashirin ɗin na ilimi na karatu har yanzu ake iya zuwa a tambaye na addini sai nake jin cewa ban rayu ba a duniya sai wannan kwa shekara ashirin yasa an tambaye ni shekara ta nan nake cewa ashirin kuma gaskiya ne da can ya zo ne kamar bai zo ba ta mawaƙin da yake cewa kamar zuwa kare a biyu, ko waye da sauran ki to wannan yake cewa shi matafi ne kuma ya saba yana azumin litinin da alhamis amma ko ya tafiyar tafiyar ba ta hana shi yaya haka idan yin azuminka a lokacin tafiyar bai galabaita taka, kana iya yi ka kai lafiya lau ba matsala to ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya da sahabbai wasu suna azumi wasu ba sa yi wanda suka iya yi suka kai lafiya lau ba wani ba mai aibatawa ce don mai kai an fahimta ku amma in ya zamanto cewar za ka galabaita to manzo yake cewa bai daga cikin kirki ba abin ayaba ba ne ka rika azumi kana halin tafiya an fahimta ku to da haka akwai wanda za ka tara shi ya iya yin koda na dogari ne in yana matafiye shi ya yi azumin ya fiye masa sauki akan a ce yanzu duk gari kowa yana ci yana sha shi kuma yana azumi ya fi cin wahalar haka musamman ma da yanzu a halin tafiyar in kace zaka yi in dai ba tafiya zaka da abincin naka ba sai ka ratsa gari nawa baka samu ma abincin ban ana azumi an fahimta sai zama in baka tafi da shi ba to zaka yunwar azumin kuma baka yi azumin ba an fahimta to yanayi irin wannan ya kasance kai azumi ba za a ce dan me ba ya halatta in kai kuma baka galabaita baka iya kaiwa ba laifi amma inda zaka shiga cikin matsala to ka hakura ka bari shi yafi ko kuma ka dauko kanka in ka dauka ka ji wato lafiya lau to a karasa in ka ji yaya to ka dire Allah ya kai mu wutar ai an fahimta ko sannan yake cewa da Allah an karar da matasa masu yin sallah da t-shirt sai sun yi sujjada ko sun yi ruku'u sai ka ga wato ainihin gadon bayan su na fito babu ko shakka wannan ba daidai bane a tsarin farwa addinin musulunci ana so ka sanya sutrar da za ta rufe maka dukkan sassan jikinka kada wani abu ya bayyana in ba fuskar ka tafukan hannunka wajen bangaren kori zuwa kasan kafa ba ga namiji ga mace kuma ku so ake ta saki sutrar ta har kasa sannan kuma ta rufe ko ko'ina in banda fuskar ta za ta dora goshinta sai tafin hannu za ta ajiye kasa wannan shine shigar da ya kamata musulmi ya yi a cikin wato sallas ya zama ya rufe sassansa na sama da ƙasa yadda wani bangare na jikinsa ba zai bayyana bayana sallah wanda wani bangare na jikinsa yake bayyana ina sallah suturarsa ta sallah ba ta cika ba a sakamakon haka yana tauye sallarsa Allah ya kiyaye eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu